rantsar da sabon kakakin majalisar dokokin jihar plateau titus alams mai wakiltar karamar hukumar bokos bayan tsohon kakakin majalisar john clark daban ya bayyana janyewa daga kujerar shugabancin majalisar John Clark daban kenan ke bayyana janyewarsa daga zama kakakin majalisar inda ya bayyana cewa ya janye ne don raɗin ransa. Janyewar kakakin majalisar ke da wuya sai mataimakin kakakin John Bull shekarau ya ɗare don jan ragamar majalisar. Amma nan da nan mamba mai wakiltar fanshin ta kudu Istifanus monsat ya yi farate ce majalisar ba za ta yi zama ba saboda ba ta da kakaki. Nan da nan sai mamba mai wakiltar kwamfan Zainab Dogo ta tsaye da mamba mai wakiltar Bokos Titus Alams a matsayin kakakin majalisar. inda ta sami amincewa daga mamba mai wakiltar Rukuba Irigwe Ado Adere. Nan take a kawun majalisar ya rantsar da sabon kakakin Titus Alams. Sabon kakakin majalisar Titus Alams ya yaba wa daukacin 'yan majalisar da damar da suka bashi don ya shugabance su. I also want to use this time to also appeal to us that with the Constitution review in place, with the issue of the national dialogue in place. Ya ce ina so in yi amfani da wannan dama in roƙe mu cewa ganin yadda ake batun duba kundin tsarin mulki da batun tattaunawa kan batutuwan da suka shafi ƙasa da ma batun Boko Haram. Na tabbata cewa ana buƙatar mu gudanar da aikinmu yadda ya kamata. Shi ko memba mai wakiltar dangi a majalisar Wagdun Abbas ya yi kira da a tsige mataimakin kakakin majalisar Jambul shekarau inda 'yan majalisa goma sha shida daga cikin mambobi 24 suka amince. Memba mai wakiltar FENGANA, Gwandina Sambo ya da memba mai wakiltar Lantan ta Kudu Joyce Rannap a matsayin mataimakiyar kakakin inda aka sami amincewar mambobin inda ita ma nan take aka rantsar da ita. A ƙarshen zaman dai sabon kakakin majalisar Titus Alams ya ayyana ranar goma sha bakwai ga wannan wata a matsayin ranar da za a yi zama a majalisar. Zainab Babaji, murya Amurka daga Jos a Najeriya. Manyan siyasa siyasa ba fushi ake ba ba ba siyasa ba fushi ba ba gaba ba fushi da gaba ba alheri ba ne ba fushi da gaba ba alheri And Zanamu